بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan gidan tv na jakada a wannan majalisi na tafsiri a wannan rana wacce ita ce ranar hudu ga watan ramadan shekara ta 1441 wanda ya daidai da bakwai ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ashirin daidai a wannan majalisi wanda shi ne majalisi na goma har yanzu muna nan muna cikin suratul ah, alfajir a jiya mun fara bayani game da faɗi Allah subhanahu wa ta'ala wa fir'auna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد الله سبحانه وتعالى كما يدى مكي بياني ya yi mana bayani a cikin wannan ayoyin game da fir'auna wanda ya saba annabi musa wanda ya zauna tare da annabi musa ya zamani tare da shi kamar yadda muka faɗa a tafsirin jiya kalmar fir'auna tana nufin sarki na misra a wancan lokacin duk wani sarki wanda ya zama sarki a egypt a wancan lokacin ana kiransa da suna fir'auna kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna arsalna ilaikum rasulan kama arsalna ila fir'auna rasula mun aika muku da manzo kamar yadda muka aiki manzo zuwa ga fir'auna fa asa fir'aunu rasula fa akhadnahu akhzan wabila amma sai zaman to fir'auna ya saba masa a jiya mun yi bayanin irin yadda annabi Musa ya kashe rai da kuma yadda ya je Madiyana ya zauna shekaru takwas ko goma bayan haka kuma ya dawo misra tare da matar da aka bashi a hanyarsa ta dawowa shine Allah subhanahu wata'ala ya masa wahayi a daidai wata wuta wanda ya zo wajen fir'auna kuma ya gaya masa shi manzo ne daga cikin ayoyin da aka bashi akwai sanda wacce in ya jefa ta za ta zama macijiya wanda wannan abin da ya gani ya tsorata daga baya kuma da ya zo wajen fir'auna fir'auna ya karyata shi ya nuna wa fir'auna waɗannan ayoyin a matsayin ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi wanda fir'auna yake ganin hakan ya yi kama da sihiri wannan ya sa fir'auna ya ce a zo mata da masu sihiri don a buga masu sihiri sun zo kuma da suka zo sai ya zamanto cewa sun fahimci cewa lallai wannan abin na annabi musa ba sihiri ba ne tabbas wani abu ne daga allah saboda haka suka imani da annabi Musa a nan muka tsaya a daidai jiya a bayan sun yi imani fir'auna ya musu alkawarin cewa zai musu azaba zai yayyanke hannuwansu zai kuma yayyanke a kafafuwansu amma dai saboda imanin da suke tattare da shi duk da haka suka ce su dai ba za su bar imanin da suka yi ba bayan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara aikowa da mutanen fir'auna da kuma mutanen annabi musa waɗanda suka imani da su ya ƙara musu ayoyi guda bakwai wanda da can akwai ayoyi guda biyu waɗanda su ne farin hannu da kuma sanda wacce take zama macijiya allah ya ƙaro musu ayoyi guda tara ya ai ƙaro musu ayoyi guda bakwai suka zama guda tara kamar yadda allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratu al-isra walaqad ataina musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani isra'ila iz ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'azunnuka ya musa masura yace tabbas mun bawa annabi musa ayoyi guda tara ka tambayi banu isra'ila a lokacin da ya je musu da waɗannan ayoyin sai fir'auna yake cewa gaskiya ina ganin musa an maka sai annabi Musa ya ce masa laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya fir'aun masura kai dai ka san ba wanda zai iya saukar da waɗannan abubuwan in ba ubangijin da yake na san mai da kasai ba ni kuma ya kai fir'aun ina ganin ka a matsayin halakai ragowar ayoyi guda bakwai ɗin da Allah ya bawa annabi Musa shine waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya faɗe su a cikin suratul Araf inda Allah yake cewa walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsin min as-samarat mun jarrabe su da fari mun jarrabe su da samun naƙasu a yayin itatuwa kaga idan ka haɗa zai baka hudu sai kuma Allah subhanahu wata'ala ayar gaba yake cewa fa arsalna alaihim tufana muka turo musu da tufan tufan shine ruwa mai yawa wal jarada muka turo musu da fara wal kummala da ƙwarɓata kawai mutum zai dinga ganin ƙwarɓata a cikin kayan shi da kuma abubuwan shi ne da kullum wadda fadi'a sannan Allah ya turo musu da kwaɗi ya ce waddama muka turo musu da jini mutum zai yi girki kawai sai ya ga jini a ciki Allah ya ce ayatun mufassalat ayoyi ne waɗannan suke bayyananu saboda haka waɗannan su ne ayoyi guda tara waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo wa da annabi Musa haɗe da Fir'auna wanda za su nuna cewa annabi Musa an annabtarsa gaskiya ne don kuma ya zama azaba ga su mutanen Fir'auna. Idan suka ga waɗannan ayoyin sai su annabi Musa ya musu addu'a. Kamar yadda ya zo a cikin suratul Zukhruf Allah yake cewa wa qalu ya ayyuhas sahiru du'u lana rabbaka bima ahida indak innana lamutadun. Sai su ya kai mai sihirin nan ka mana addu'a mana. Idan kai mana addu'a to za mu shirya. Allah ya ce falamma kashafna humul azaba ila ajalin hum balighuhu idza yankusu saboda haka in aka ɗauke musu azabar zuwa ɗan wani lokaci sai su yi warware alkawarin kamar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan haka ma wana da fir'aunu wana fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti yace ya ku mutane na wai yanzu duk mulkin misra ba karkashi na yake ba kuma gashi waɗannan koramin suna gudana a karkashi na am am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin yace wai da ni da wannan wulakantaccen waye ya fi ni wala ya yubi mutumin ma da ba kasafai ake iya fahimtar maganarsa ba in zai iya in zai yi magana baya iya bayani yadda za a gane ul iya alaihi aswiratun min zahabin aw jaa ma'ahu almala'ikatu muqtarinin wai in daga shi annabi ne mai isa ba a turo shi da awarwaro na zinare ba ko kuma ya zo tare da mala'iku haka kawai mutum mun taso tare da shi a gidanmu ma ya taso yana ɗan yaro kawai ya zo ya ce shi annabi ne kuma mu bi shi saboda haka kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa mana a suratul nazi'at akwai lokacin da fir'auna ma ya yi kuwa a cikin mutane ya ce musu ana rabbukum al'ala ni ne ubangijin ku babban in kuna da ƙananan alloli to ni ne ubangijin ku babban Allah subhanahu ta'ala yake cewa fatta khaffa qaumahu fa ata'u sai ya raina wa mutanensa hankali sai suka yi biyayya gare shi saboda akwai rainin hankali sosai mutum ya zo ya ci shi Allah ne akwai rainin hankali sosai yana shiga ban ɗaki yana cin abinci yana shan abin sha akwai rainin hankali ya ci shi Allah ne saboda haka shi yasa kamar yadda Dr. Ahmad Bamba malamin mu na biyu ke yake ba da labari yake cewa a Ghana saboda shi asalinsa mutumin Ghana ne yake cewa a Ghana akwai lokacin da wasu mutum uku Hausawa suka taro ɗaya ya ce shi Allah ne ɗaya ya ce shi annabi ne ɗaya kuma ya ce shi mala'ika jibrilu ne ya ce kawai sarkin hausawan gane kawai da ya tashi sai ya samu ɗaki ya kulle su su duka ukun ya hana su abinci ya ce kawai sai suka fara ƙara suka ce a kawo musu abinci ya ce ah ya za a Allah ya ci abinci Allah ya baya cin abinci me zai kai Allah ya ci abinci mala'ika jibrilu su ma mala'iku ba ta ci ba ta sha to me haɗa mala'ika da cin abinci saboda haka ta wannan hanyar suka karyata kansu da kansu saboda haka wannan yana daga cikin a hanyoyi da ake gane mutum makaryaci kamar yanzu musaila matal kazzab da ya taɓa zuwa yace ce shi ma an saukan mai da ƙur'ani saboda haka shi annabi ne an saukan masa da ƙur'ani saboda haka aka ce to ya karanta qur'anin da aka saukan masa da shi shi kenan sai yake cewa ya wabar ya wabar innama anti uzunani wa faqas wa ki haqrun faqas wannan shine ƙur'anin da aka saukan masa saboda haka yana gama karantawa sai Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takzib ya ce wallahi kai ka san na san ƙarya kake kaga wannan shi ne ƙarshe wajen ƙaryata mutum to shi ma fir'auna shi yasa Allah subhanahu wata'ala a nan gurin yace khaffa qaumahu shi yasa yace khaffa qaumahu ma'ana ya raina wa mutanen sa hankali saboda in dai baka raina wa mutum hankali ba ba yadda za a yi kana mutum ka ce kai Allah ne kuma ya yadda da kai Allah ya ce falan a tsafunan taɓa munamiro lokacin da suka fusata mu suka ba mu haushi sai muka yi musu uku ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani a cikin suratul shu'ara yana cewa wa auhaina ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un mun yi wahayi zuwa ga Annabi Musa muka ce ka fita tare da bayina innakum muttaba'un za a biyu Allah ya ce kala fir'aunu fil madaini hashirin fir'auna kawai ya tura aka tattaro mutane saboda haka Allah Musa shi ma ya fita da mutanensa a Allah Musa suna cikin tafiya da mutanensa kawai mutanensa suka hango gawar suka hango mutanen fir'auna mutane da yawa a bayansu saboda haka kamar yadda Allah yake cewa falamma tara aljam'ani qala ashabu musa inna lamudraku lokacin da jama'ar guda biyu ma'ana taron mutane guda biyu kowa ya ga juna sai mutane nan musa suka ce za a arziki mu kuma su sun san mutanen fir'auna sun fi su yawa kamar yadda Allah ya ce a suratu Yunus ma amana li Musa illa zurriyatun min qaumi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim yaftinahu wasu mutane ne kawai daga cikin abin nan zuriyarsa daga cikin zuriyar mutanensa su ne suka imani da shi saboda haka sai annabi Musa ya ce da su inna ma iya rabbi sayadi ka ku damu ni ina tare da ubangiji na kuma zai shirya da ni ala kulli hal kamar yadda Allah yake cewa fa auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahr fanfalaka fakana kullu firkin katsaudil azim muka yi wahayi izuwa ga annabi musa muka ce ya daki ruwan da sandan shi saboda haka sai kogin ya tsage da ya tsage kawai sai suka shiga sai da suka gama fita gaba ɗaya sannan kuma mutanen fir'auna suka shiga su kuma mutanen fir'auna sai da suka gama shiga gaba ɗaya sannan ruwan ya haɗe da su lokacin da ruwan ya haɗe da su kamar yadda ya zo a cikin suratu yunus allah yake cewa wa jawazna bi bani isra'ila al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idha adraka al-ghraq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min muslimin da ya ga hallaka sai ce na yi imani da ubangijin da banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal musulmi ni na yi ni kauya. sai Allah ya ce masa al'ana wa qad asaita wa kunta min mufsidin wannan maddar ya sunanta alaramma maddar to wanne za mu zaɓa ya tsina wannan maddar alaran ma na al'ana na مد اللازم الحرف الكلمي المخفف الكلمي كو يو تريدو تشي مد الفرق na ta wuce guda uku a ƙwar'ani ba ko wannan kuma maddun lazim ce al-mukhaffaf al na'am saboda haka Allah ya ce al'ana yanzu yanzu za ka imani wa a asaita bayan da ka aikata zunubi saboda haka wannan shine ƙarshen fir'auna ah, bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya hallakar da fir'auna da mutanensa wanda ba su imani ba sai ya zamanto abin da ya rage shi ne annabi musa da kuma mutanensa su ne suka rage yanzu waɗanda suka yi imani da shi annabi musa ya sha wahalar mutanensa sosai ya wahala da su sosai saboda haka daga ciki abubuwan da suka faru da annabi musa akwai lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gayyace shi da niyyar ya je zai gana da shi sai zaɓo masu hankali a cikinsu da ya zaɓi masu hankali a cikin su saba'in waktara musa ƙaumahu saba'ina rajulan katina, ya zaɓi mutum saba'in amma kuma kawai sai suka ce ai su kamar ma dai su yadda ba kawai su so suke su ga Allah ido bil ido haka suke so su kai saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya aiko wata tsawa duk suka mutu annabi Musa hankalin sai ya tashi saboda yanzu ya zai da banu Isra'ila ya zaɓo manya masu hankali a cikin su kuma ya koma ya ce duka sun mutu saboda haka sai annabi Musa ya yi addu'a ya roƙi Allah ya ce ya Allah Allah ya dawo da su ya roƙi Allah subhanahu shi shine Allah ya tashe su thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun bayan an halakar da fir'auna Allah subhanahu ta'ala ya tsallakar da su ya sanya musu abinci kawai mai daɗi ba abincin da za su ci kawai sai sai darba da kuma 'yan shila su ne abincinsu su ma kuma daga sama za su dinga saukowa wa na alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna was-salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum ku tacci kawai yanzu ace maka yan shila kullum duk anama ba wanda ya fi kai shi daɗi ko kaza ba ta kai shi daɗi ba shi ne abincinsu amma kalle su fa gani kawai sai suka ce kai dan nasir ala ta'amin wahidin mu muta ba ba za mu iya daura cin abinci guda ɗaya ba Ya za a ce kullum sai dai mutum ya ci yan shila ya ce darba fadi ulana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha kai wa ka magana ka kaga izgilanci ma fa ba za su ce ka roki mu ba ko ka roki Allah a ubangijinka kuma wannan fa waɗanda suka yi imani ne ka gaya ka ya fito mana da abin da yake daga ƙasa a fito mana da irin su albasa irin su gurji da sauransu amma mu gaskiya ba za mu iya cin abinci guda ɗaya ba Allah ya ce ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altu wa duribat alaihim zillatu wal maskana ku ku je ku sauka wani birni za a za ku samu abin da kuke so Allah ya jarabe su da kaskanci da kuma talauci kamar yadda wasu malaman tafsirin suka ce wannan talaucin da Allah ya jarabe Yahudawa da su har yanzu yana tare da su za a ga mutum mai kuɗi amma rigar shi ɗaya a cikin yahudawa kullum t-shirt zai sa sannan kuma abincin shi ma idan ka gan shi sai ka raina shi abincin sa idan ka ga abincin shi sai ka raina yanayin abincin shi za a gan shi ga kuɗi amma ga alamun talauci kuɗin ma in ya tara da yawa ƙarshe sai dai ya bawa karen shi saboda haka aka umarce su da su shiga abin nan wata alƙarya kamar yadda Allah yake yake cewa iz qulna dukulu hadhihi alqarya aka ce su shiga cikinta da aka ce su shiga cikinta Allah ya ce musu su su shiga suna masu sujjada sannan kuma su ce hiddatun ma'ana hiddatun shine Allah ka gafarta mana zunubanmu shine ma'ana hitta amma Allah ya ce fa baddala allazina zalam qawlan ghayra allazi qila lahum sai suka canza saboda haka maimakon su shiga suna masu sujjada kawai sai suka shiga suna jan indi suna tafiya a mazaunansu maimakon su ce hitsa Allah ka gafarta mana zunubanmu sai suka ce hintsa ma'ana hintsa shine alkama shine ma na fabaddala zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum waɗanda suka yi zalunci sai suka canza wani zance wanda ba shi aka gaya musu su faɗa ba don haka daga cikin abubuwan da suka faru annabi musa suna zaune da mutanensa kawai wani mutum ya je ya kashe babban shi ko ɗan babban shi ya je kashe shi saboda yana so ya maza maza ya gaje shi Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa annabi Musa ya ce masa ya gaya musu inna Allah ya amurukum an tasbahu baƙa. ubangiji yana umarta ku yanka saniya suka ce ka a tattafi zuna huzuwa hawa Musa na iskilanci ne Musa kawai ka ce wai a yanka saniya qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin Allah to idan haka ne ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya kad ka roƙi ubangijin kai ga mana ya sani take qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna zalik ubangiji ya ce ku yanka saniya wacce take tsaka ita ba budurwa ba ita ba tsohuwa ba tsaka faf'alu ma tu'marun ku je ku aikata abin da aka umarce ku kaga dai an ƙara yanke musu hanzari amma da ike kangararru ne sai suka ce kai Musa ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha ka ƙara roƙon ubangijin ka ya gaya mana ya launin ta yake qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurru an-nazirin aka siffanta launinta sai suka sake cewa ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insha Allah la muhtadun muta ka ƙara roƙon ubangijin ka dai sake gaya mana ya dai saniyan nan take amma dai in Allah ya yadda za mu kai izuwa ga inda muke su, sannan Allah ya ƙara fanta musu ita kamar yadda Allah subhanahu wa ya ce qul nadribuhu bi ba'dihi saboda haka kafin nan kuma Allah subhanahu ta'ala yake cewa fa zabahuha wa ma kadu yaf'alun suka yanka amma kamar ba za su yanka ba fa qul nadribuhu bi ba'dihha muka ce ku doke ta da wani bangare na jikin saniya ku doki shi mamacin da wani bangare na jikin saniya kazalika yuhillahu al-mauta saboda haka bayan nan duk bayan waɗannan abubuwan da suka yi wa annabi Musa Allah ya ce sun makasar qulubukum ba ba'di zalika fa kan kal hijarati aw ashaddu suwa. sannan zukatansu suka ƙeƙashe, kamar dutse ƙila ma sun fi dutse masu mafi wani dutsen ma ƙeƙashewa, saboda me saboda akwai dutsen da ruwa yake gangarowa daga jikinsa ina fatan mun gane kulli hal isra'ila sun saba wa annabi musa sosai kuma duk a ƙur'ani ba kangararru irinsu annabi musa baya wanka tare da su saboda ka aga al'aurarsa kawai sai suka ce ai gwaiwa ce da shi to kuma wannan gwaiwa idan ana aibanta shi da shi zai iya taɓa manzancinsa wannan ya sa, a Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da shi kamar yadda yake cewa wa iz qala musa qaumihi ya qaumi lima tu'zunani وقد تعلمون na anni rasulullahi إليكم ya ku mutane me yasa kuke cutar da ni alhali kun san ni manzo ne zuwa gare ku a suratul azab kuma Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha kada ku zama kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa sai Allah ya kubutar da shi daga abin da suka faɗa wa kana inda Allah wajiha shi ya kasance mai daraja mai girma a wajen Allah ala kulli hal banu isra'ila kissarsu tana da tsawo sosai kuma mutane ne kangararru sosai sun ba wa annabi musa wahala abu kusan na ƙarshe wanda suka yi da annabi musa shine abin da ya faru a suratul ma'ida wanda allah ya kawo bayaninsa a suratul ma'ida wa iz qala musa li qaumi ya ƙaumi zkuru ni'matallahi alaikum, idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin yace ya ku mutane ku tuna ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku ya ba ku abin da bai bawa wasu daga cikin talakai ba bai bawa wasu talakai ba duk annabawa mafiya yawancin sun fito daga banu isra'ila ne saboda su banu isra'ila tun da aka fara aiko annabi to annaba ba sa yanke musu kaga mu yanzu sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu tun da annabi sallallahu ya rasu babu annabi amma su tun da aka fara aiko annaba har zuwa na ƙarshe annabi isa annabi ba yankewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya kullama mata nabiyun qama nabiyun banu isra'ila annabawa ne suke shugabantar su duk lokacin da wani annabi ya mutu sai Allah ya aiko da sai Allah ya sa wani annabin ya miƙe ci gaba da shugabantar su amma duk da haka ka dubi abin da ya faru saboda haka annabi Musa yake ce musu udkhul yake ce musu ku shiga cikin udkhul udkhulu wa iz qala Musa liqaumi ya qaumi kuruni, ni'matallahi alaikum izja'ala fikum anbiya waj'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin ko ya qaumi dukhulul ardal muƙaddasa tallati kataba Allahu lakum ku shiga ƙasar da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta muku. Saboda haka suka ce ya Musa, inna fi ha ƙauman jabbarina, wa inna lam na da kulaha hatta ya kuruju minha. akwai mutane kangararru a ciki ba za mu shiga ba sai idan sun fito je ma suka ce kai musa idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun tafi kai da ubangijinka ku yaƙi mu muna nan sai ce rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi ya Allah ni ba wanda zan iya tursasawa in banda kaina da kuma dan uwana fafruq bainana wa bainal qawmil fasiki. Allah ka raba tsakaninmu da tsakanin waɗannan fasika qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana na fil ard Allah ya ce to tun da suka ƙi maka biyayya to ƙasar ma har nan da shekara arba'in ba za su ke ta ba za su ta ɗimuwa. haka Allah ya jarrabu banu Isra'ila da ɗimuwa a cikin wannan ɗimuwar annabi Musa ma ya bar duniya saboda haka ƙisar banu Isra'ila tana da tsawo sosai amma dai za mu taƙaita ta a nan ba mamaki a wasu ayoyin insha Allah ta'ala ta yi mu sake dawowa mu ƙarasa wasu abubuwan da ba mu faɗa a ciki ba amma abu na ƙarshe daga cikin abin da Allah ya siffanta Yahudawa da su shine Allah ya ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku zaka same su suna da tsananin san rayuwar duniya har sun fi wanda suka yi shirka ma ba su da littafi san rayuwar duniya Allah ya ce ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanati ɗaya daga cikin su yana fatan ina ma da zai shekara dubu amma Allah ya ce wa ma huwa bi mudhahihi min al'azabi ayyu amma ko da yayi shekara dubu din wannan ba shi zai nisanta shi daga azabar Allah ba saboda haka shi yasa Allah a gurare biyu a cikin alkur'ani yake kura yahudawa cewa in dai da gaske lahira ta kuci to ku fatan mutuwa tunda ai kowa ya san ba za a shiga aljanna ban an je lahira to dole sai mutum ya mutu Allah ya bada amsa da kai shi ce walai ya tamannau a suratul jumu'a kuma wala ya tamannau ba za su taɓa fata ba ko kuma ba za su yi fata ba saboda haka waɗannan su ne yahudu da nasara kuma duk wanda yake so ya biyayya gare su to yana wahalar da kansa ne ko yake so ya daɗaɗa musu to yana wahalar da kansa ne in ba addinin su yabu ba to babu yadda za a yi su yadda da shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum yahudu da nasara ba za su taɓa yadda da kai ba sai idan ka bi addininsu Allah ya kare mu daga addinin yahudu da nasara Allah ya ba mu dacewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh